واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل برعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيان haka yan عليكم ورحمة الله وبركاته كما wa barakatuh a ci gaba da karatunmu na tafsir a yau yau khamis ranar alhamis cikin daren juma'a daren ashirin da takwas ga watan ramalana ranar ashirin da bakwai ga watan ramalana saboda haka ba mamaki wannan dare ya kasance ki ne daren lailatul qadri tunda ya fada ga ki daren juma'a daren juma'a daga nan ake fara karanta suratul kafi domin a samu falala daren juma'a ko ranar juma'a kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi umurni sai dai kuma hadisi yayi gargadi dangane da keɓance daren juma'a da kiyamun ko keɓance ranar juma'a da azumin nafila domin san ana bayanin falalolinsu wani idan ya ji sai ta ah, idan a mako guda ban taki cikin dare na yi sallolin na filfili ko kiyamun laili ko ta ba to zan take a daren juma'a saboda muhimmancin daren juma'a saboda haka sai manzo Allah ya ce ba daidai ba ne ba a ware daren juma'a a ce za a yi kiyamun layin saboda ana ganin idan an yi addu'a Allah zai karɓa babu wannan saboda haka da daren juma'a da daren talata da daren alhamis ko da daren lahadi wajen yin kiyamun laili matsayinsu ɗaya ne ba a fifita wani dare a bisa wani dare tun da Allah tabaraka wata'ala abinda ya ce da daddare wa minan laili idan dare ya yi fata hajjiyar bihi na filatallar asa ka rabu rabbuka makaman mahmuda idan dare ya yi fata hajjiyar bi ka yi ta hajjudi da shi shi ya sa ta hajjudi ba wai ya ke banta a cikin wata ramalana ba ne abin da ya sa ake haɗa mutane a cikin wata ramalana domin saboda a ba su ƙarfin gwiwa da encouraging tun da annabi shi ya fara yi sai ya ji tsoron kar a farlanta wa mutane ba za su iya kiyayewa ba maza Allah ya bari sai zamanin umar ibnul khattabi radiyallahu an sai ya farfado da wannan sunna ta manzon Allah yanayi ma wa mazaje limamin su daban wa mata ma limamin su daban yasa idan ka ce ta da cikin wata ramalana bid'a ne to babban dan ke ne Umar dan kasa. kazan ko duk wanda ya ce wa Umar dan kasa babban dan bid'a ne to ina jin da ki da ubansa da uwarsa da iyayensa duka a to babu inda za su zauna cikin musulunci Bari da gaske sun kace khalifan annabi sahabin annabi mai daraja umar dan kafa dan bidi'a ne to kai da iyayenka ba inda za ku zauna cikin musulunci saboda ba domin su ba da baka samu musuluncin ba ba domin su ba da kai din nan ka zama dan arna arne dan arna kwarai da gaske gabar haka wani lokaci idan aka zo ana bayanai irin waɗannan a ringa taka zanzan a ringa taka zanzan don kana kushe abu wanda yake nassin hadisi ya tabbatar to fagarin kushe wannan za ka shiga har janibin manzon Allah kuma hatsari ne bala'i ne saboda haka wa min al-layli fatahajjat bihi nafilatan lak wannan kari ne aka yi wa annabi kowane dare dole sai ya take ya yi sallar nafila ya sami littafin muktasar khalil rahimahullahu ta'ala ya kawo yana daga cikin kusufiya na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine qiyamul layl qiyamul layl aw tahajjud ko sallan dare kusan duk ma'anar su ɗaya ne kowane dare sai manzon Allah ya take yayi sallar nafila sawa'un cikin watan ramalana ne ko wajen watan ramalana har kafofin abin nan kafafunsa kumbura suke yi nana aisha radiyallahu anha tace me yasa kake wahalar da kanka bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta maka ma kaddama min zambika wa ma akar laifinka da ka aikata a can baya da wanda zaka yi nan gaba me yasa kake wahalar da kanka ai bai kamata ka ringa takura kanka kana qiyamul layli kana tahajjudi a kowane dare har kafafuwanka suna kumbura ba maza Allah ya fala akunu abdan shakura yace bazan kasance bawa mai godiya ga Allah ba tunda Allah ya bani wannan fasa ni ko bazan gode wa Allah ba duk da kasancewa na samu wannan matsayi ba kwanciya kawai zan yi haka haka kawai ba wato ina cin bululu ba zai yi ba zan gode wa Allah subhanahu wataala saboda haka yana da kyau a rinka yin takafin dan akan wannan matsala saboda haka yau muna 27 ga watan ramalana hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1443 wanda ya zama daidai da watan yan albashi yau 28 waɗansu sun samu albashi waɗansu ba samu ba ga watan afirilu miladiyar annabi isa ne maryama alaihi masalam tana da shekara biyu daidai a yau insha Allah ta'ala ya zama mana jajibere na ainihin tsayawa a karatunmu mu huta saboda yi mun dauki lokaci awa kusan ashirin da nawa kuma an yi bayanai da yawa to ya kamata a huta wani lokaci muna tsayawa ashirin da takwas? saboda masu midiya idan suka dauka tara za su samu abin da za su dauka wato za su sa a kafafen wato kafafensu na midiya amma muka ce za mu yi karatu ashirin da tara, zai kasance in an yi sallah talatin to kaga wannan yi din sa kenan amma ba mamaki ranar gobe in Allah ya kai mu ya kasance awa ɗaya da rabi za mu yi karatu eh, za mu yi yin karatun awa ɗaya saboda za mu yi na ban kwana ne abinda wani mawakin larabawa ke cewa tamatta mata min shamimi arari na jidir ya ce fama ba da akiyati ya min arari wato bi ma'ana in za a yi na ban kwana sai a yawa ɗaya da rabi ko kuma awa biyu idan ba a manta ba muna cikin suratul waqi'a ba mu sani ba ko yau zuwa gobe za mu ja suran gaba ɗaya za mu kai ƙarshe amma da yadda muka shiga aljanna wajen tsakiya-tsakiya din nan ba za mu san fita ba don gara mu makale aljanna shekara guda in yaso idan shekara ta zagayo a ɗan leka gidan wuta kaɗan zan kuma zai sake fitowa ina jin wanda ya gane ya gane daga wata aya za mu taki mu taki ina a'udhu ya minash shaitanir rajim mustafiina بأكواب وأمانيك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون kun san ajiya mun lissafa waɗannan abubuwa gatan da Allah Ta tabaraka wa ta'ala yayi ma waɗannan goro na farko a cikin gidan aljanna waɗanda ake kiransu al-muqarrabuna as-sabiquna as-sabiquna shine Allah tabaaraka wa ta'ala yake bayan ya ambaci sullatu min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin mutane masu yawa ne a cikin mutanen farko waɗanda za su fada cikin waɗannan jama'a bi ma'ana makusantan Allah subhanahu wa ta'ala sannan wa kalilun min al-akhirin kuma ‘yan kadan ne a cikin mutanen ƙarshe bi ma'ana sai ku sai wane da wane musamman waɗanda Allah ta baraka wa ta'ala ya zaba ala sururin mawduna waɗannan a cikin gidan aljanna za su kasance bisa gadaje ne waɗanda aka sassaƙa su ma'anan mauduna kenan ay marmulatun bizahabi waɗanda aka sassaka ko aka yi musu ado da zinare yani mansuja bihi wallu'lu bayan an sa zinare aka sa lolo wannan yana gwada gadajen da suke cikin gidan aljanna wato gadaje ne na alfarma ko da a nan duniya ana samun gadajen alfarma saboda ina jin masu gadaje idan za su yi lokal gado mai yawa mai wuce naira dubu hamsin dubu sittin ba gado dubu hamsin dubu sittin har katifa ya zan an kawo maka amarya da irin wannan dubu hamsin dubu sittin to ka tabbatar jaririnku na farko ba fa zai kwanta akan wannan katifa ya ji daɗi ba saboda ya riga ya yoye gaba ɗaya, ya motse sannan akwai gado ina ji na naira dubu ɗari da ashirin ko da arba'in wannan gadon za ka yi birgima ba ka ji ka faɗi a ƙasa ba saboda tsaban faɗinsa sai dai kuma wannan idan an yi gado dubu ɗari da ashirin to ka tabbatar katifan dubu tamanin ne ko fiye da haka ka gado ɗaya a taki dubu ɗari biyu kenan to akwai gadajen ma da ake shigo da su da ƙasashen waje a cikin kwali sai an zo nan najeriya ake halawa wannan kowane gado guda ɗaya ya kai rabin miliyan ko miliyan guda gwargwadon ƙarfin mutum gwargwadon nauyin kuɗin gadon wannan a duniya ne za ka samu gadon rabin miliyan miliyan ɗaya sama da miliyan ɗaya kuma duk idan an kwanta baccin da ya ne ya kusan baccin da ya ne ayin ka gaji baccin da ya ne amma in baka gaji ba kai ka sani gadon dubu sittin da na dubu ɗari da ashirin da na rabin miliyan ai baccin ba zai zamo ɗaya ba tun da ai ko kafet ne ko sallaya sallayen da muke saya muke salloli a kansu akwai sallayen da in ka saya ɗaya biyu uku ko kwana ɗaya biyu uku hudu kodewa yake yi wani ma zai fara zaftarewa wani in ka zauna ba za ka ji daɗi ba sai ka ɗauka ka zauna a kan buhun shuga ne amma akwai sallayen da wajen sayansa ma sai aljihunka ya jijjiga kuma zai ɗauki lokaci wanda in kana sallah akan sallayen sai ka ji kaman ana jijjiga ka yadda koda kana gengedi ba za ka yi gengedi ba sai kaga da bambanci ko wannan kafet din masallaci ai mun fala mun ce irin wannan ba irin na Saudiya bane in dai ka zauna a na Saudiya ga central air condition yana dukanka ga fankokin su masu tsawo din nan a sama ba irin namu ba yana kadawa a saman ka to inda ka ci ka koshi ka sha ruwan zanzan ba mamaki ka fara gingali. saboda baka saba da irin wannan ba don ya fi ɗakin ka ya fi gadonka wajen ya fi ɗakin ka ya fi gadonka to kaga a cikin gidan aljanna akwai nau'o'i na shimfiɗu nau'i daban na gadaje da filalluka su ma su daban waɗannan almuƙarrabuna kuma asabiquna sabiquna za su kasance ne ala sururin mauduna a bisa gadaje waɗanda suke masu ƙawa da masu kyau waɗanda aka yi musu ado duk wanda ya gansu abin zai baki sha'awa ƙwarai da gaske mutaka'ina alaiha suna masu kishin gida a bisa waɗannan gadaje gishin gida irin na isa wannan ba sai na yi ƙarin bayani a kai ba tun da a can baya na yi bayani mutakabili sannan suna fiskantar juna shi ne wannan yana kallon wannan wannan yana kallon wannan wannan bai ba da kiyama wannan ba za su zauna ko da abokansu ko da matansu ko da yaransu ko da mutanensu a cikin gidan aljanna suna kallon juna wani lokaci za ga ko majalisa ne majalisa da ake zama za ga wannan yana bayan wannan ne wannan yana bayan wannan ai ba zai yi ba majalisa ko itace aka sa za a sa ita a nan za a sa ita a nan ko a sa benci a nan ko a sa benci a nan ko a kewaye wannan yana kallon wannan wannan yana kallon wannan to irin wannan zama ya fi daɗi akan wannan ya bada bayan ma wannan mutakabilin idan sai shiga aljanna suna fiskantar juna waje hobadihim ila balin mai ma'ana kowa yana kallon ɗan uwansa laisa ahadin wara ahadin babu wani wanda zai jingina bayan wani wannan yana kallon can wancan yana kallon can to ko mata da miji ne ma suka yi haka wannan yana gwada babu haɗin kai da zaman lafiya tsakanin kwarai da garke, a ce miji ya zo ya zauna matan kuma sai ta je kujeran baya ta zauna to ko taɗi za a yi za a ji daɗin taɗin ai ku zauna waje guda wannan yana kallon wannan keke da keke wannan shine kwanciyar hankali da cikan nema sannan kuma ubangiji ta'ala ya ce ya sofo alaihim wildanun mukhalladu wato yara ƙanana waɗanda suke madawwama a haka yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi su yara ƙanana to mukhalladu na madawwama ne haka ba za su taɓa girma ba balle su tsofa. su ne suke zagayawa a kansu to da me suke zagayawa shine abin da za a ambata mana a gaba ai mukhalladuna ala sifatin wahida madawama ne bisa sifa guda la yakfuruna anha ba sa girma ba sa tsufa wala yakibuna ba sa yin hurhura ba sa tsufa kenan wala yatagayyaruna kuma ba sa canzawa saboda aljanna ce ba a samun canji a cikin gidan aljanna ko kai idan ka shiga kana da zira'i wajen sittin kamar yadda aka halitta annabi adam alaihi salam duk cin da kai a cikin gidan aljanna ba za ka yi kiba ba kuma duk cinka ba za ka rame ba saboda a cikin aljanna babu ramammu yan kwaya-kwaya kamar yayan kaji sannan kuma a cikin gidan aljanna babu kati wanda wajen zama da kyar wajen ruku'u da kyar sujada da kyar gudu da kyar za a yi maka jikinka daidai yadda kake so ne ba zai takura ka ba saboda haka don ka ci abincin aljanna ba zai sa ka karu ba don baka ci abinci a gidan aljanna a cikin aljanna ba zai sa ka ragu ba kaga yadda kake haka zaka tsaya yadda kake so haka Allah tabaraka wa ta'ala zai barka wannan shine bambancin zaman aljanna da kuma zaman duniya a duniya inda ya kasa mu daɗi to dole ya gwada idan ka sha wuya shi ma dole ya nuna amma banda gidan aljanna aljanna babu wuya sai dai daɗi kan daɗi eh. na ga wani ya yi postin na ce aljanna akwai goge wuya shi wajen kawai ya ɗauka sai ya postin tun da an ce aljanna akwai goge wuya to a yi na fassara ne a gurguje a lokacin ban yi ƙarin bayani ba tabbas akwai goge wuya cikin gidan aljanna ka shirya wa goge wuyan cikin gidan aljanna kuma ba za ka yi kiba ta yi ɓata dame ka ba yadda kake haka Allah ta tabaraka wata ala zai barka Allah ya sanya mu aljanna saboda haka suna da yara kanana ko zan ko a nan duniya irin yara da yadda suke abin sha'awa ne wanda ba su da lafiya kuma su kallar mai abin tausayi ne wani lokaci sai ka ce a yadda kake ganin yara suke tsilla-tsilla sun ci abinci sun yi bulbul suna zirga-zirga ko ina suna gangancin su su ba san ma ba su gama ma fahimtar duniya ba ba su san babu ba ba su san fatara ba ba su san talauci ba su ba abin da ya dame su idan yunwa ta dame su sai ta tsale isu sai ta kuka to irin waɗannan yara abin sha'awa ne saboda ba sa ɗaukan alhakin kowa ba su da alhakin kowa kuma wanda koda sun yi fada wannan ya fada ma wannan wani abu wannan ya fada ma wannan wani abu in an jima kaɗan kuma za su zo suna neman juna ko ba ka bane yasa so adawansu ba ta yin tsanani to idan waɗannan yara za a hore ma kowane ɗan aljanna musamman a sabi ƙuna waɗannan kaso na farko kuma yaran haka za su zauna abin sha'awa suna zazzagayawa biya kawabin da kofuna wa abarika da butuna wa kafin min da kofuna wanda suke cike da abin sha wanda yake ƙuɓɓuka ina san ƙuɓɓuka ko eh alaramma menene ƙuɓɓuka? hanya kana biyu. ko kana son tambaye ka da jaranci ne ko da duburanci rai eh, na bayanka mai tete ƙuɓɓuka eh kamar zuma ya rinka zubowa wani abu kamar zuma ya ringa zubowa koyaya to sai don gidan ɗan amerika menene kubuga eh ko kana son tambaye ka da turanci ne inda turanci ne za ka yi bayan liko? aha mai rawani Mene eh. menene bubbuga bulbulowa eh ake kuna jin hausa sosai eh ya yi kokari ya sami mayin daga nan fa ka samu ayin ido ruwa ido ruwa ya yake yana bubbugowa wani lokacin ka je ka zuguna ko ka je ka zauna inda ainihin ido ruwa ne za ga yake yana kul kul kul kul wannan ko cikin rijiya ne wani lokacin rijiya ba ta da zurfi idan aka tone ko aka yake rijiya in ka leƙa za ka ga ruwan yana fitowa ɓulɓulɓul haka yake fitowa wani abin mamaki rijiyar da take da zurfi kuma daga gefe da gefenta haka kawai za ka ringa ganin ruwan yana ɓuɓɓugowa yana sauka ƙasa shi ne min maye a nan malaman tafsiri suka ce abin mamaki allah ta baraka wata ala ya ambaci abubuwa guda uku bi akwabin jam'u kubin wa abarika jam'u sannan wa ka'atin min ma'inin shi kuma jam'insa sai aka ambace shi mufrad amma jam'insa menene me jam'insa ka ko o da larabci duk abin da yake kofin da aka ɗauko shi babu komai suna kiransa ko shine kofi shine ka in ka duba za ka ga ka cuk ka da turanci kofi da hausa da larabci kubur in ka duba za ga duka waɗannan yaruka guda uku suna kama da juna to suwa suka sato na waɗansu turanci ne ya sato daga larabci ko kuma larabci ne ya dauki aro daga turanci eh tunda ya ce wannan ka wannan ko wannan kofi to idan aka ce kubin kofi mafi yawa wanda yake da hannu shi yake kiransa kofi a bari shi kuma wanda ko wuyansa a shaƙe yake ko yake da murfi shine kaman jog shine babban kofi wani idan ya zo aka kawo masa karamin kofi zai ce a'a shi dai sai dai a kawo babban da babban zai bude kawai ya kwankwala ya fi masa babu ba ta lokaci amma su mafiya yawa laraba ba sa wannan ka gaba laraba ya dauki babban kofi yana kwankwala yana da wahala ko irin wannan jus din nan kaga wai manya-manya sun dauka ba sa yin haka kofin su yana nan dan feret wani ma kaman bai wuce ka cusa shi a hancinka ka toshe hancinka da ke ba amma haka za a zuba masa dan tsurut kuma yana yi zai ce alhamdulillah amma dan najeriya in ya dan iya larabci yana kurbewa lokaci guda zai kurbe ya ce zid a kara masa ya sake kurbewa ya ce zid a kara masa ya sake kurbewa to shine wani lokaci sai su karbi karamin kofin nan na kahawa sai su dauki kofi na shan ruwa ki ya dan fi girma in sun ga kana ce zai ji sai a baka babban kofi sai a cika maka sai kuma ya tsaya akan ka yana jiran ka shanye ya sake kara maka amma su ɗabi'ansu wannan ɗan ƙaramin nan ka ba su sai gansu sun ɗan ja shi kaɗan sun ɗaga sun ɗan sake jansa kaɗan sun ɗaga sun ɗan sake jansa kaɗan amma ɗan najeriya wallahi da kofin zai narke a cikinsa ma har da kofin zai haɗiye gaba daya shi yasa halama ta dame mu muna da wannan halama yana daga cin abin da yake wahalar da mu a rayuwa Allah ya kyauta saboda haka waɗannan 'yan aljanna suna da akawa kofuna da abari da ainihin wato jar ko mu ce jarkuna wa kafin min ma'in sannan kuma da kofin da aka zuba masa abin sha a nan ya fassara da cewa an malakawa bu fahiyar kizanun lati lakarafi malaha wala azana irin waɗannan kofuna walabari bariq allati jama'at alwasfayn wadannan manya manya wal qu'ud alhinabat wal min kamrin min aynin jariyatin ma'in tunda akwai kogi wanda yake bubbuga wanda yake bulbula wanda yake fitowa da ainihin giya na gidan aljanna da madara na gidan aljanna da ruwan zuma na gidan aljanna wanda a yanzu ma ba a ba amfani da ruwan zuma amma manyan da manyan mutane da sukan sa a tatse musu ruwan zuma a ajiye musu ko da yake manyan mutane yanzu idan ka je masa ana ci da ruwan zuma don ya fi dadi akan ka ci da miya kwarai da gaske haka za a tatse ruwan a zo ajiye shi to in ka shiga aljanna za ka samu kogi guda na ruwan zuma ne amma sai ka yi aikin da za a kai ka wajen kogin kwarai da gaske tunda a can gaba ya ce bi makanu ya amalu. sakamakon aikinsu ne aikin da suka yi ne Allah ta'ala ya sanya albarka cike ba su wannan to saboda haka akwai kuma na ainihin zallar ruwa kamar yadda ya ambata a cikin wata aya laisa min awiyatin tanqati wa tafrugu bal min uyunin sariha wato min ma'in wannan yana gwada baya yankewa duk lokacin da kake so a zuba maka za a zuba maka kawai sai dai ka kwankwada a cikin gidan aljanna to amma a nan munasaba ya gwada kaman an fi karkata zuwa ga giyan gidan aljanna ne yasa Allah ta'ala ya ce la yusaddauna anha wala yunzifun alaykira qira'a yusaddauna anha wala yunzifun kamar yadda la yusaddauna anha lil majhul wala ينظفون shi ma mabniyun lil majhul amma la yusaddauna anha mabniyun lil majhul wala kaga akwai bambanci amma duka kira'o'in sun tabbata la yusaddauna anha ba sa ciwon kai wala yunzifun kuma ba sa yin jiri waɗannan abubuwa guda biyu babu so a cikin giyan aljanna amma giyan duniya akwai wanda a ciki yana daga cikin dalilin da ya sa aka haramta duk abin da zai sanya maka jiri duk abin da zai sanya maka ciwon kai na gushewan hankali to musulunci bai yarda da wannan ba ke sa aka sa a layin jiya Da mutumin da ya sha wiwi zai sanya shi jiri zai gusar masa da hankali duk wanda ya sha kodin zai sanya masa jiri zai gusar masa da hankali duk wanda ya sha fetur zai sanya masa jiri zai gusar masa da hankali duk wanda ya sha kwata zai sanya masa jiri zai gusan masa da hankali duk wanda ya sa kalikin ko ya kya kalikin wanda ake fati da ki shi ma zai sanya masa jiri zai gusar masa da hankali duk wanda ya sha ainihin suku daye shi ma zai sanya masa jiri zai gusar masa da hankali duk wanda ya ji ga kakin kadangare ya sha shi ma zai sanya masa jiri zai gusar masa da hankali duk wanda ya sha maganin mura da yawa zai sanya masa jiri zai gusar masa da hankali da masu shan baliyon da yawa kuma zai sanya musu jiri zai gusar musu da hankali da masu shan akwai wani lokacin aikin gayya eh, idan ana aikin gayya a ƙasan filo mai ake jigawa wato shi kenan bari mu tambayi na ƙasan ningawan nan eh, idan ka je ƙauye kaga suna aikin gayya kaga sun jika wani abu mai kama da kunu wani abu fari-fari to ka yi hankali kwarai da gaske domin haukan da zai saka zai saka aiki ne wanda yake ya yafi ƙarfinka sai ya wuce hankalinka sai kuma bayan ka gama aikin sai ka zo ka yi sati guda ko sati biyu kana kwance sai ka sha magani kana ta ɗora magunguna to bai halarta ba wannan dun na duniya ne amma na aljanna babu wannan saboda haka babu maye a cikin giyan aljanna la tusaddu ru'usuhum kansu baya ciwo na gigicewa wala tunzaqu uquluhum hankalinsu baya girgiza bal hiya sabitatun ma shiddati mutriba wal ladzati hafila wato idan suka sha a hankalce suke a natse kamar mutum ne a ce ya samu lokacin da ya ci abinci bayan ya gama cin abinci ya samu ransa mai dan sanyi a don zuba masa kofi guda sasa in ka zo ka ci abinci da yawa ka ji koshi ka samu ranka ka tsora a kai wani irin yanayi kake ji eh, irin wannan yanayi baya misaltuwa ko kuma a ce ka samu dambun da aka yi dambu mai maiko da gyada mai kyau da hanta 'yan ƙanana-ƙanana idan ka cika cikinka da irin wannan dambu sannan kuma a ce ga ruwa mai ɗan sanyi in yi sanyi da yawa zai cutar da kai mai ɗan sanyi haka kofi guda sai ka tsora a kai me za ka ji a kanka me za ka ji a jikinka to irin wannan yanayi ka ninka shi ninkin ba ninkin abinda za ka ji kenan a cikin gidan aljanna Allah ya sanya mu ciki hmm. wa kaulahu fi qawlihi wa la yunzifun ay la tashabu bi Shi ne hankalin su baya jirkita giya ko duk abin maye a nan duniya haramun ne amma kuma a lahira halal ne duk abin da zai sa maye komi yawansa komi karancinsa ko da ɗan kaɗancinsa ba zai sa maye ba to haramun ne ya za aka ce wani lokaci wajen haɗa magunguna a yi taka zanzan dalilin da ya sa ake son musulmi da yawa su karanta abin da ya kafi pharmacy idan sun karanta abin da ya kafi pharmacy to lokacin haɗa magunguna za su dubi abinda musulunci bai yadda da shi ba da abinda musulunci ya yadda da shi saboda haka abin da musulunci bai yadda da shi ba za a kauce ba za a sa a cikin magani ba sai abin da musulunci ya yadda da shi kusan kowane bangare ma yana da muhimmanci ai ko wajen hana abinci ne idan kuka je kuka dauko dan boko zalla da menene sai ya zo maimakon a koya muku kiwon zomo da ainihin irin waɗannan kaji da agwagi da zabi sai a zo ana koya muku kiwon kwaɗi a rasa abin da za a koya wa mutane kiwonsa sai kwaɗi to me matsayin musulunci wajen cin kwaɗi in dai ba irin dandar kwaɗin da muka ambata a can baya wanda a cikin kifaye za a kama su dama su suna cikin ruwa ne za ka zo ka haɗe su ma ka kora ruwa a kai ma baka san kati dandar kwaɗi ba Sun da suna cikin ruwa amma irin waɗannan manya-manyan kwaɗin da ake kiwonsu na musamman ai kaga saboda 'yan boko ne zalla ba su karanta addini ba akan ka kawo mutane wannan gara ma ka koya musu kiwon abin da zai amfane su da yawa Tun da ana cin bushiya sai a za mutane su kiwon bushiya ko fakaru balle ma ga kaji da ainihin kifaye ga kananan dabbobi irin awakai da tumakai to shi yasa kowane fanni ake son a samu musulmi waɗanda suka san addinin saboda ana samun kuskure za su ce wannan kuskure ne kuma sai Allah ya ba su basira a samu alternative din da za a kawo abu wanda yake mai inganci ka karanta addini ka karanta ilimin zamani ka kware a bangaren ilimin zamani a bangaren ilimin addinin ka kai ma ba za a yi yawo da hankalinka ba don ka san haza halalun wa haza haramun ka san bambanci tsakanin wannan da wannan wannan kenan sai Allah ta tabaraka wa ta'ala ya kara da cewa fakihatin wa fakihatin mimma yataqayyarun wa lahmi tayyibin mimma yashtahun wa fakihatin mimma yataqayyarun sannan kuma suna da 'ya'yan itace daga wanda suka zaba wato duk yawansu tunda a can baya mun karanta akwai 'ya'yan itace masu yawa a cikin gidan aljanna to amma an baka dama sai wanda ka zaba saboda haka za iya kawo maka a kwando guda ko a plate guda ko a kwano guda sai wanda ka zaba aiwa ya tsofona alaihim bima ya kakayyaru na mina sima karfa kumanta mun dora ne fa kan waɗancan yara wildanun mukhalladun waɗannan kanana kananan yaran su suke zazzagawa da ruwan sha a cikin gidan aljanna da abin sha a cikin gidan aljanna da 'ya'yan itace irin wanda aka zaba saboda haka ba sai ka tashi ka je ka nemo ba kana zaune ma za ka yi yan ah, odansa kai tsaye amma duk da haka aka ce gashi an hore maka waɗansu masu maka hidima eh, kamar gidan gwamnati ne idan ka je za ga komi an zo an tsara sai dai yanzu akwai wani abu wanda ake cewa menene sabuwa sale wasan sabu yawa sayar su abin da ya kawo wannan fa halama ne an kawo abinci ya kai guda goma an ce samu yawa yanzu. ka je ka dauki filet ka zo ne shinkafa wanda aka soya ka ɗiba sannan a gaba kaga an hada abinda ake kiransa menene irin wanda ake hadawa da latos da menene da menene haka shi ma ka je ka hada da ka je gaba sai ka ga farashinka ba sai ka sake lodawa a gefe da ka je sai ka samu ga kaza ga akuya ga saniya sai ka ɗibi wannan ka ɗibi wannan ka ɗibi wannan kana zuwa gaba sai ka samu ga kifi an yayyanka an toya ga kuma farfesun kifi nan ma sai ka ɗauki soyayye ka sake ɗaukan farfesu da ka je gaba sai ka samu irin masaran nan na kasashen larabawa da turawa ga gashi an dafa an hada da naman da aka cire kashinsa aka gwamu tsaki waje guda kima ka ɗiba a cikin filet ɗin kai wannan wani irin filet ne ka duk waɗannan abubuwa saboda yana koyar da halama wannan ka yi lissafi ma guda nawa akwai kuma saura a gaba dun ba gama da su ba sai ka je can gaba kuma sai ka samu kaji naman kaji an soya bayan an soya naman kaji ga kuma naman saniya wanda aka soya ga kuma wanda aka dafa aka yi fefensa ta ko ina timatir ne da albasa da tattasai ya za ka yi saboda haka mutum yakan koyi haɗama ne a nan duniya waɗanda suke kirya ire-iren waɗannan abinci suna kwaikwayon gidan aljanna ne kuma yanka ka kuskura ka ci abincin duniya wannan ruda maka ciki zai yi amma na lahira ba zai rikita maka ba abinda kake nema ki ne za a dauka a baka wadanda yaran su ne za su rinka zazzagawa zuwa abin kake so in kai musu magana ku kawo kaza za su kawo wannan ma yana daga cikin girmamawa amma ba ka tashi kaɗi ba da kanka ba kana zaune ka ce a kawo kaza kana zaune ka ce a kawo kaza idan an kawo ka ce duk a zo a daga wannan a zo a gyara ai iko ne ne abin da Allah ke ba mu labari a nan sannan ya ce wa hatin mimma yatakayyarun da yayin gitace wanda suke zaɓa wa hadhihi al dalilin dalilun ala jawazi akli al-faqiha ala sifati laha to nan kuma malamai sun yi baji ko sa ka yi da cin abinci idan kana zaune da mutane tunda a cin mun ce na ala suna wato kishin gide ala sururin mutakabilin suna fuskantar juna haka ne ko to wannan ya gwada mai yawa abincin za a zo an haɗu ana cin abinci a ka'ida idan aka kawo kamar shinkafa da miya ko jalon ko tuwo da miya idan mutum ya zo zai ci abinci a ƙa'idar ladabin cin abinci mutum zai ci gaban sani wannan ita ce ka'ida ire-iren waɗannan abinci idan mutum ya zo yana yawo da hannunsa ya je can ya je can to bai da ladabi kowa gabansa aka ce ya ci lokacin da mutane suke ci idan tuwo ne ana ci ana ce kasan kowa yana cin gabansa can za a zo a samu ganuwa ko ba haka ake kiran wannan tsakiyan ba eh idan ba su koshi ba ganuwan nan za su rusa za su rusa ganuwan tsakiyan nan saboda wannan yana yanka ta can wancan yana yanka ta can wancan yana yanka ta can ina jin yaran yanzu su ba san wannan ba saboda ba su haduwa wajen cin abinci to ko yara ne in suna cin abinci wannan yana sa hannunsa nan ba daidai ba ne ku ba su amma sai aka yi istisna'i aka ce banda abin da ya shafi nau'in 'ya'yan itace shi yasa ma ya kawo mana hadisi a nan saboda kun san tafsiri yana tafiya ne ba labari kawai ake ba mu ba akwai darussan da ake so a lauka duk inda aka je kuna da yawa sai aka kawo muku dabino za a kawo muku dabino da yawa misali ko za a kawo muku mangoro da yawa ko za a kawo muku kanya ko inabi da yawa ko za a kawo muku kaɗanya ko gwaiba da yawa ko za a kawo muku atile ko kuma ainihin ɗinya da yawa kun san wannan za a kawo maka da yawa a zuwa ajiye maka to ya halatta ka tsallake gabanka ka dauki abin da kake so a ƙarƙashin fassarar wa faki hatin bin ya ta kayyaru saboda gidan aljanna an baka wannan dama to a duniya ma an baka wannan dama ko ba kwanci ka tafi shine aka kawo mana hadisi wanda Imam ahmad ya ruwaito wato kun san manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani lokacin ya hadu da sahabbansa yakan so mutane su rinka baki labarin mafarkan da suka yi idan mutum yayi mafarki ya fadi cewa yayi mafarki kuma ya faɗa wa annabi ya ga kaza ya ga kaza ya ga kaza wani lokaci manzo Allah ya kan fassara wani lokaci ya kan ce masa habai waye ya fahimta wani ya fassara wata rana annabi ya tabbatar wata rana ya shiru abinta. tun da dama baya daga cikin abin da aka tsora wa manzon Allah daga cikin responsibilities naka ya fassara wa mutane mafarki sai dai yana yin haka ne saboda kyakkyawan mu'amala saboda yayin kwarajin din mutane to wata rana manzo Allah ya zo ya zauna ga sahabbai suna zaune har da mata a ciki shi yasa aka ce ya ah, halatta maza da mata su zauna waje guda amma bisa tsari saboda wani dalili sai wata mata take ba da labari wa annabi take ce ita fa ta yi mafarki Sai ta mafarkin me kika yi saboda annabi yana son ya rinka jin wannan shi ne ta ita ta yi mafarki kawai sai ta ga an zo an ɗauke ta kawai sai ga ta a cikin gidan aljanna manzo Allah ya ce eh saboda yin ana baka labari saurarawa za ka yi maza Allah bai karne ta ba sai da ya batta ta kai har can karshen labarin ta saboda ya yi munasaba da wani abu shi ne ta ce an kai ta aljanna annabi ya ce to me ya faru sai ce muna shiga cikin gidan aljanna sai muka ji wata ƙara ƙaran nan wanda kowa sai da ya ji ya juya yana tuna me ya faru me ya faru shine sai suka ga ba abin tsoratarwa bane tunda abin da take wajibatan wajibatan din nan sai da kowa ya ji alhali a cikin gidan aljanna babu abin tsoratarwa maza Allah ya ce to me ya faru ta ce a daga nan kawai sai ga ki an kawo mana wato ainihin abinci da 'ya'yan itace iri daban-daban ta ce amma na gawa ne na gawa ne na gawa ne sai da ta lissafa mutane goma sha biyu duk annabi ya kyale ta tunda mafarki ta yi ta lissafa mutane goma sha biyu ta ce mutanen nan sai na ga an tsora su an ba su kujeru na musamman an kawo masa 'ya'yan itace na busur shine wato dabino in aka ce busur shine dabinon da aka tsinke ki daga nononsa wanda yake akwai danye akwai kauda akwai wanda ma ya fara bushewa da yawa haka sai aka kawo suna zaben wanda suka ga dama suna ci sai mazu Allah ya shiru bai ce komai ba saboda da zai fassara mata amma sai bai fassara ba ita kuma bata nemi fassara ba amma tun da ta yi mafarki ta shiga aljanna to an mata murna saboda wannan shine ta tashi ta tafi bayan ta tafi to abin ya zamo dace annabi ya tura wata rundunan yaki ana kiranta sariya rundunan yakin da annabi baya ciki ita ake kiranta sariya wanda annabi yake ciki aka tafi yaki ana kiranta wato gazuwa ina fata an gane to shine kawai sai ga wani mutum ya zuwa guje yana ba da labari wa annabi yana ce da suka jefa ya ce fa an yi gumurtu gwarai da gaske ya ce yaki aka yi amma a yakin nan ya ce an kashe wani an kashe wani an kashe wani wani abin mamaki da ya taki lissafi sai da ya lissafa goma sha biyun nan da matan nan ta ambata kwarai da gaske sai manzo Allah ya ce a kira matan sai aka kira ta sai ta dawo sai ta ki sake maimaita abin da kika fala sai ta sake maimaita abin da ta fala yadda wannan ya ba da labarin mutane sha biyun nan da aka kashe su suka yi shahada haka wannan mata ta ambaci goma sha biyun nan da ta gansu a cikin gidan aljanna akwai ma abin da na manta don a cikin bayanin ta tace kawai a aljanna wannan karin da suka ji Dama an bijiro da waɗannan mutane sha biyu ne ta ce hatta tufafinsu sai da ya jina jina tufafinsu akwai jini shi ne sai aka ce akwai wani ruwa a gefe a je a kai su wajen su je su wanke da suka wanke suka zo suka dawo sai ga sun zama fes-fes abin sha'awa shine aka ba su kujeru suka zauna shine aka kawo musu yayin itace suna ta ce suna ta annakiwansu sai ga kuma labarin waɗannan mutane goma sha biyu sun yi shahada mafarki idan mutum ya yi mutumin kirki idan ya yi mafarki ya ga abu mai kyau to ana kyauta zaton zai tabbata amma in ka ga mummunan abu to ka kama addu'a in ba haka ba ko abin ka gani zai tabbata ya sa in ka ganka ka taba zuwa ɗakin kaba ba ga ka a ɗakin kaba kana ta zagayawa to Allah ya sa ba a gefen hagu na kake zagayawa ba to ka ci gaba da addu'a Allah ya tabbatar maka da wannan rana da za ka je ɗakin Allah kana ɗawafi kana addu'a sannan kuma za ka ba da labari ka ba da labari ma masoyinka don kar ka ba da labari wa mugu don in ka ba da labari wa mugu daga lokacin shi kuma zai kama addu'a ya ce kada Allah ya gwada masa kada Allah ya gwada masa to kai ka yi sakaci shi ya dage yana addu'a Allah ya karbi sa kai kuma an yi wasi da kai to ba abin da ka gani a mafarkin ba zai tabbata ba shi yasa duk mutumin kirke idan ya ga mafarki mai kyau to wani nau'i ne daga cikin annabci abin da ya rage kenan kuma wannan yana taimakawa mutanen kwarai saboda mai Allah tabaraka wa ta'ala kaman yana gwada musu ko yana musu albishir ko yana rarrakin su saboda kirkin su da kyawawan ayyukan su da abin da suke gani cikin mafarkan na kyawawan abubuwa amma idan matsiyaci ne mutumin banza to kowa ya ringa ganin wato ɓacin rai da abin takin hankali sai dai abin da malamai suka ce wannan yana gwada masa kashedi ne ya tuba tun kafin ya bar duniya ina fata an gani sannan akwai kake na uku shine makaryaci makaryacin na an fi samun su cikin samari ubanka ba kowa ba uwarka ba kowa ba kai ba dan kowa ba kai kuma jaki ne ma jarabawa ɗaiɗaiɗaiɗai sun fi abinda suka fi baka ci ko ɗaya ba wawa jaki amma sai ga mutum yana ta wata bunƙasa ta banza yana gadara na kirme yana wani ɗaga kai na ainihin wawaye ka yi abin da zai amfane ka duniya da lahira amma ka ƙi yin wannan to wannan duk mafarkan da suke gani shiririta ne ƙaryen da tunanin da yake yi a zuciyarsa shi ne kawai saboda haka ba mamaki zai mafarki kin nan yana kwanci a bayan jib ta miliyan goma ko sha biyar ana jansa mutumin fa sakandariyar certificate ya gagara ce amma ana jansa bayan jib wawa kawai Ko yadda ya gani haka zai taki da ke sannan kuma sai waɗansu 'yan boko su ma makaryata Allah bai kai ka matsayi ba ka kai kanka wajen wannan ba daidai ba ne kowa ya tsaya a matsayin da Allah ta baraka ta'ala ya ajiye ki banda karya idan zaman birni bai maka ba ka koma ƙauyen ku ka koma ƙauyen babanka za ka samu kufayinku ka gyara ka zauna ba mai tsangwamanka za ka samu sauranku wanda ka gudu kabari da kai da 'yan uwanka wanda aka daɗe ba a noma ba ka je ka noma wajen za ka samu arziki da ainihin wato kwanciyar hankali amma ka zo ka zauna abin ne sai karya kake yi baka da sisi talauci yana neman ya cinye ka ba su suka ta ko'ina wallahi da za ka mutu idan aka ji bayanin abin da ke kanka tausaya maka za a yi wannan ma karya ce yasa duk mafarkin da za ka yi mafarkin karya za ka yi Allah ya sauwake saboda haka wa fake hatin ma ya takayyarun lalle yan gidan aljanna za su samu wato itace ayan itace wanda suke zaba duk wanda suka ga dama za su zaba kamar yadda muka yi bayani a nan duniya idan an kawo to duk wanda ka ga dama kana iya daukawa wannan idan mutum ya tafi musamman kasashen waje zai ga ire-iren waɗannan musamman ka je makka ko madina za a zo a kawo muku a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sukan zo da dabine haka sai su mika maka duk ko ka dauki tsakiya ko ka dauki gaba ko ka dauki abin nan amma sai dai za ga mutane sukan dauki daya guda biyu ɗaya biyu amma an je gaban bakin mutum za a dala tura maka shi kuma maimakon ya dauki ɗaya biyu sai ya sa hannunsa ya kwasa duka wani ma kwakewa duka zai yi to in ka kwake duka ma za su sake karowa kuma su sake tsayawa a wajen ka ko za ka sake kwasa eh kwarai da gaske wani ma sai ga ya je a cikin jakanta ko aljihu ne in zo ga mutum yana da haɗama irin wannan sai ga ya fitar da dabino a cikin leda sai ya mika maka ko kuma bayan an yi sallah sai ta lura da kai ana idan da sallah sai kama hannunka sai ku fita kai baka jin yarensa shi baya jin naka amma saboda ya kama hannunka kuma balarabe ne ba za ka ki masa ba eh, sai ya ta janka in ya ji haka sai ya kai ka wajen dabinai iri daban-daban sai ya ci kaza ba sai ya saya maka mudu ɗaya ko mudu biyu ko mudu uku kai kayansa ai kaga maganin halama kenan eh Allah ya kyauta na'am to bayan wannan wa faqihatin mimma yatakhayyaruna sai aka ce me wa lahmi tayrin mimma yashtahun da kuma nama na ainihin tsuntsaye irin wanda suke sha'awa duk a namomin duniya naman da ya fi sauki ya fi lafiya kuma ya fi zaki shine naman tsuntsaye yasa duk wanda ya bunkasa za ga waɗannan naman kaji ɗin nan ba sa ci musamman ma kajin nan na agri ba su cika ce ba gara su nemi kazan gida a dafa ta da kyau saboda ta fi lafiya amma mutanen da suka bunƙasa wanda suke da hali to kaga sun fi cin naman ɗan shila haka ake fala naman tattabaru saboda kurciya ba su da yawa kanari ma ba su da yawa baƙo ma ba su da yawa sannan mai jan baki ma ba su da yawa amma za ka samu tattabaru suna da yawa tattabaru sun fi hasbiya yawa akwai inda ake kiwon hasbiya to naman waɗannan tsuntsaye duk da kasancewa ba ambata mana wata tsuntsuwa ba ce a cikin gidan aljanna to su suka fi yawa kuma 'yan aljanna abinda suka fi ci kenan to ko a nan duniya ne inda kana cin wannan nama to ka fi lafiya saboda ba zai cutar da kai ba amma gwargwadon girman dabba gwargwadon girman illanta to kaga a cikin gidan aljanna wala mai fairin min ma yastahuna irin naman da kake sha'awa sawa'un shakke ne dafaffe ne farfesu ne soyayye ne da kakke ne idan kana son kashin ma a daddaka maka kashin a sanya maka yajin gidan aljanna za a hala maka tun da waɗannan ƙananan dabbobin hatta ƙashinsu inda an dafa su ƙashin ma ana iya haɗewa gaba daya ko ba abin da zai maka saboda in ka je wajen ba haya ka fitar da shi ya riga ya fita ya maka aikin da zai maka a ciki sannan kuma ya fita gaba daya shi yasa kun ga gata kenan akan gata kuma wannan ya gwada an gabatar da 'ya'yan itace akwai 'ya'yan itacen da idan kaci zai buɗa maka ciki domin ka samu ka ci abinci da yawa a duk abincin duniya abin da yake da muhimmanci yake da tsada yake da martaba nama ya sa dama ake ce tuwon girma miyansa mai nama to tun da aka ambaci nama wannan ya gwada maka nau'o'i iri daban-daban na abinci akwai a cikin gidan aljanna amma mutane sun fi kwaɗayin nama shine wala bi tsairin mimma yashtahu irin duk wanda kake sha'awa za a kawo maka amma idan kai ka zo ka tuna duniya ka ce naman agwagwa kake so a kawo maka shi kenan amma ka san naman agwagwa a nan duniya ko wanda ba sa cin naman agwagwa saboda me saboda abincin ta kwata ne don idan agwagwa tana samun kwata ta fi yin bulbul amma kuma na amanta amfaninsa yadda kwata bai da amfani haka ita ma take kwata amfaninta bai da yawa to sannan sai Allah ta'ala ya ce da me kuma to fa ashe kun gane waɗannan ayoyi ke wahurun ilun amma a wata kira a wahurin ilin saboda a can baya ya ce ya tofo alihim wildanun mukalladun bi akwabin da kisira wa abarika mamnu abin da lissarfi ne wa ka'asin min ma'inin sannan sai ce me za su sha ainihin giya a cikin gidan aljanna la hawa anha yun yunzifun sai ce wa hatin maimakon wa faqihatun mimma yatakhayyarun wa lahmi tsayirin maimakon wa lahmu tayrin mimma hun sannan sai ce wa hurin inin ya zama azafi kenan da yan matan aljanna masu haske masu fararen ido masu jajayen waje sannan kuma idon sunan kwala-kwala wannan da kala rawi yana da rai da sai kuce idan da mana karin bayani eh, shine wahurun fararen mata amma ba kowace fara ce mai kyau ba don wata faran zabiya ce wata faran ma an kaje kusa da ita wari take yi in su ne masu manyan ido saboda yan aka samu mace idon ta dan fere hakan nan kai wato bata cika armashi ba yasa Allah ta'ala yake inun masu manya-manyan ido amma waɗansu malamai suka ce waɗannan matan aljanna ne matan duniya kanka hakura da abin da Allah ya baka za ka iya samun fara amma idan ta ɗan ƙarami kaman aya ƙwarai eh, da gaske za ka iya samun baka wulif amma idonta gwala-gwala to kaga idan har ka samu mai addini wanda za ka samu natsuwa da kwanciyar hankali kike na sai ka aure ta eh, amma cikin gidan aljanna akwai wakurun inon da mata waɗanda suke kyawawa masu hankali yadda ka san wato kamar lu'i-lu'i ne ko zinare ne almaknun wanda yake boye a wani waje ya ambata ka annahunna baidun maknon. ya ce kaman koyi ne kasan koyi yana tallafa shi to su ma matan aljanna haka ake tallafa su wannan fadu na ainihin almuqarrabuna ne sai Allah ce ne jaza'an bima kanu ya'malun to inda ake rikicin kenan jaza'an ma kanu ya'malun wannan sakamakon abin da suka kasance suna aikatawa ne saboda haka ba yawan kabbara suka yi ta yi ba aiki suka yi a aikace kuma ba yawan na'am suka yi ba a tukun zaki ba eh, eh an bi ma kanu ya ya'malun wannan sakamakon abin da suka kasance suna aikatawa ne saboda haka in kana son ka shiga wannan group shine ka yayi ki musamman kamar yadda muka yi bayani a darasinmu na jiya ya kasance ayyukan alheri kana gaba gaba ko ku ne na farko farko masu ainihin tabbatar da aikin alheri eh sai Allah ya ce mai a cikin gidan aljanna la sma'una fi halagawan ba ta jin yasakiyar magana ba za ka ji bakar magana a cikin gidan aljanna ba wala ta'sima ko kuma maganan da za ta sa maka bacin rai ba za ka taba ji ba kusan ma'anansu ɗaya ne kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yace ba za a ji lagiya la tasma'u fiha lagiya ya sai kiyar magana ba za ka ji wannan ba amma a nan duniya za ka iya jin maganganu iri daban-daban wani lokaci ma a kanka wani kana a gabanka zai zage ka wani zai faɗa maka bakar magana ko ba ka bane ko kuma za ka ji ana faɗin bakar magana a kan wani sai ka ji hankalinka ya taki me yasa to a cikin gidan aljanna la yasma'una fiha lagwan wala tafima ba sa jinya sakiyar magana mumuna ko kuma maganan takin hankali sai me illa qilan salaman salama illa qawlan qilan bi ma'ana qawlan sai dai fadin salaman salama aminci aminci wannan za su rinka gaida junan kenan a cikin gidan aljanna illa taslim minhu sai sallama kawai ba'dhum ala ba'd sakin su suna sallama wa saki su wadannan almuqarrabun aw yasabiqun asabiqun kama kala ta'ala kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yace tahiyyatuhum fiha salamu a cikin gidan aljanna gaisuwansu salamun salamun yasa aka ce mu yawaita sallama tsakaninmu saboda mu samu lada to an je aljanna ma abinda za a maimaita kenan sannan kuma karshen maganar su wa akhiru da'awahum alhamdulillahi rabbil alami abinda muka bala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh